به ومن اتبع ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال المصنف رحمه الله وحجة هؤلاء أن الوئيد من الأمور العلمية فلا يثبت إلا بما يفيد العلم وأيضا فإن الفئل إذا كان مجتهدا في حكمه لم يلحق فائله الوئيد هل ينزو أكان أبن ديشا في dalilai da suke kawo sani tsakanin malamai wanda mafi yawancinsu suna komawa ne ga wasu abubuwa kamar yanayin fahimta ko yanayin abin da hadisi ya kunsa da dai sauransu to a cikin wannan matsala malam ya kawo shafi na arba'in in an duba ya kawo hadisin aisha radiyallahu anha yanda aka ce mata zaidu ibn Arkam. ɗaya daga cikin sahabban manzon sallallahu alaihi wasallam ya shiga wata mu'amala wato ta cinikayya labari ya zo mata take cewa to in dai har ya aikata haka ku sanar da shi cewa ya bata jihadinsa tare da maza Allah sallallahu alaihi sallam ya mana ya kawo matsala ka abin da ya shafi alwa'id alwa'id shine wato hadisai da suke zuwa tare da tsoratarwa ko bayani na ukuba ga wanda ya aikata a kaza to sabanin da malamai suka yi anan wasu suna ganin cewa shi alwa'id idan ya zo ba a zartar da shi matukar hadisin da ya zo cikinsa ba mutawatir ba ne in hadisi ne ahad wanda kuma hadisi ahad hujja ne gani shafi na arba'in an kun duba layi na biyar na hudu daga sama wa hujjatu haula annal wa'ida min al-umuri al-ilmiyya waɗanda suke ganin cewa alwa'id ba a tabbatar da shi sai da hadisin da ya zama mutawatir ne saboda abu ne al'amari ne wanda yake na sani fala yathbutu illa bima yufidu al-ilma dan haka ba a tabbatar da wa'id ma'ana baka cewa hukuncin wani kaza ne idan ba kana da hadisi wanda yake mutawatir ba ma'ana ka ce wanda ya aikata kaza to ga abin da zai same shi na hukunci ko na uku ba. sai har in ya zama hakan ya tabbata ta hadisi mutawatir wa aidan ma da yace bugu da ƙari kuma fa innal fi'la shi aiki idan kana mujtahidan fi hukmihi idan abinda mutun ya aikata babu wani nasi na shari'a da ya tabbatar da hukuncin sa a'a za a yi ijtihadi ne za a yi hasashe ne da bincike a ce to hukuncin shi ana ganin kaza ne ce to idan aiki ya zama haka ne haka yake to lam yalhaq fa'iluhu alwa'id wanda ya aikata hakan wannan wa'idin baya hawa kansa tunda sai an yi ijtihadi akan hukuncinsa fa ala qawlu haula Mana waɗanda suke ganin cewa ba za a kafa hujja da shi ba don haka akan zancen su malam yace in an tafi akan zancen su da fatawarsu yuhtajju bi ahadithil wa'id fi tahrimil af'ali mutlaqan ma'ana za a iya haramta wasu ayyuka da hadisai na wa'idi amma wala yathbutu biha alwa'id wanda ya aikata din ba za a ce wannan abin ya same shi ba ko ya hau kansa ba amma aikin za a ce kace in gane ko misali za a ce yayi aiki irin aikin na kafiri, amma ba za a hukunta mishi cewa shi kafiri bane misali an gane ko kamar misali mutum ya aikata wani abu a ce irin wannan aiki ne na kafiri, amma shin shi din ya zama kafirin domin shine wa'id din ko bai zama ba suka ce za a haramta aikin amma kuma ba za a ce shi ya zama kafiri ba ka ɗauki kamar misali masu aikin lauyoyi wanda kowa ya san cewa abin da suke hukunci da shi ba dokar Allah ba ko ai haramun ne mutum ya yi haka ya yi aiki da wata doka da ba ta Allah ba ko amma ba akwai ayan musulmi da yawa lauyoyi wadda me suke aiki da constitution kuma ba dokar Allah ba ne to ana iya cewa an haramta amma ba za a ce kuma wanda ya aiki da wannan dokar ya zama kafiri ba sai abubuwa da yawa sun biyo kafin a tabbatar da haka kamar alal misali yanzu 'ya'ya musulmi waɗanda suke cikin wannan harka don kuna ganin cewa a zuciyarsu sun yi imani cewa wannan dokar ta fita Allah ko kuma suna ganin wannan hukuncin daidai yake da hukuncin Allah eh, idan suka yi haka hallo suka halatta suke ganin cewa hukuncin ya fi na Allah kuma wannan abin daidai ne to wannan shine za a koma maganar kuma ko sun kafirta amma dai kawai dan yana harka shi yana cin abincin shi a zuwa kawo mishi ya shiga yarjejeniya ya rubuta takarda ya ce wani da wani kun yarjejeniya kan wata ka'ida ta su wannan wani abu ne daban za a iya haramtawa ce aikin da yake yi din bai halatta ba saboda me saboda ba tsari bane na shari'a amma in ya aikata din za a ce ya zama kafiri za a zartar mishi da hukuncin kafirci ko ba za a zartar ba to nan shine suke cewa yuhtajju bi ahadithil wa'id irin hadisan da suka zo na wa'id din za a iya kafa hujja da su cikin haramta ayyuka ayyukan da suka zama sun saba da shari'a amma dai ba za a tabbatar musu da wa'id din ba assalamu alaikum akarmakan lawo an yi na lafiya malam a lafiya don haka ina fahimtar ina fatan kun fahimci misali ce hadisan za a iya kafa hujja da su wajen haramta aiki amma ba za a zartar da hukuncin aikin akan wanda ya aiki da abin ba kamar misali yanzu lauyanci a iya cewa wannan aikin haramun ne a musulunci ko tunda hukunci ne da abin da ba shi Allah ya saukar ba ko to amma wanda ya yi aikin za a iya ce mishi kafiri tunda ya yi hukunci da abin da ba shi Allah ya saukar ba zai shiga wa mallam ya hukum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun kagan kazartar da wannan fa mutane da yawa za ka cire su a cikin musulunci ko ba haka bane to irin waɗannan masail ne mas'aloli ne waɗanda suke masu zurfi masu kuma wahalan gane. shi yasa wani in bai gane ba sai ya zo ta ɗaura ma musulmai ayoyin wa'id din sai ya yi aiki da su akan musulmai shi yasa wasu suke ganin cewa suna iya zama dalilai ko ayoyi ko hadisan ya zama dalili ne na cewa abin haramun ne amma shi wanda ya aikata abin za a iya zartar mishi da hukuncin cewa abin ya hau kansa ko ba za a zartar ba shi yasa karkashin wannan ayoyin wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun akwai magana ta Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma da yake cewa huwa kufrun duna kufr kafirci ne da bai kai kafircin da zai fitar da mutum a musulunci ba yanzu misali in ka dauki lauyoyin mu kace ai lam yahkum bima anzalallahu ka duk sun zama kafirai kuma suna sallolin su guda biyar suna azumi suna sun yarda Allah ɗaya ne sun yarda akwai rayuwa bayan mutuwa in ka ɗora musu wannan ayar kana ganin ta tafi daidai to shi yasa ake samun wannan saɓani ɗin suka ce illa an ta kuna dalalatu qat'iyya sai dai in fuskar da dalilin ya zo dalili ne yankake yana zartar da cewa wannan din haka ne in gane ko in an ce alladhi thabata bi dalalatin qat'iyya kaman ya zama hadisi ne mu'atir ko aya ce wacce take barara ba wata aya da take ma'ana yanke hukuncin ta ko take rataye ta inda kama alal misali ayar da ta zo kawai ita ce wa mallam ya hukun bi ma'anzalallahu fa'ula'ika humul kafirun da ita kadai ce ta zo da a ce ba a samu wani lafazi da Allah ya ce fa'ula'ika humul zalimun Allah ya ce kuma fa'ula'ika humul fasikun kaga kenan akwai abin da zai zama fasiki akwai abin da zai ya zama azalimi akwai abin da zai yi kuma ya kai shi zuwa ga kafirci da haka wanda ya aiki da irin waɗannan dokoki ba za ka ce mishi shi kafiri ba ne sai ka ce ya yi aiki da abin da zai zama aiki ne irin na waɗanda suke ba musulmi ba kafirai amma shi ɗin kafircin ya hau kanshi, ko bai hau ba to kaga ba za ka zartar mishi ba har sai ka yi gini akan wasu abubuwa daga cikin abubuwan shine ka tambaye shi shin wannan aikin da kake yi ka yadda cewa wannan dokar ta fita Allah ne ya ce ai wannan ba gaskiya bane mu muna yi ne dan mu ci abinci kuma haka ne muke kyautata zato da musulmi masu wannan sana'a din dan sana'a ce ko saboda haka duk wanda yake lauya ya bude office din lauya ba za ka zo ka ce mishi kafiri ba in ka tambaye shi da wannan dokar da yake aiki da ita da dokar Allah da Allah ya zartar wace ce tafi zama daidai me zai ce ma in dai musulmi ne ai zai ce ma doka Allah ta fi to kaga kenan bai zama kafiri ba dan bai soke dokar Allah ba amma dai wani abu ne wanda ya shiga kuma yake yi almuhim wannan shine abin da ya shafi wa idda ake nufi ayoyi na gargadi ko hadisai na gargadi wa misluhu kuma ana kafa hujja da abin nan cewa hadisi yana da kyau mu fahimta wasu sun ce dole hadisin sai ya zama mutawatir hadisi mutawatir shine wanda ya shahara ko ina an san shi yana da ƙarfi ba wani kokwanto a kansa ma'ana a samu sahabbai da yawa sun ji hadisin kuma sun yi magana da shi suka ce in har za a tabbatar da wa'idi sai an tabbatar da wannan hadisin haka ne kuma ya zama babu saɓani sannan hadisi ahad wanda daidaikun sahabbai ne suka sani wasu ba su sani ba suka ce ba a zartar da hukunci da shi to amma an kafa musu cewa misali ai sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka kafa hujja da hadisai daidaiku da suka ji daga wasu mutane yace misalin shi ihtijaju aktharil ulama bil qira'at allati sahhat an an ba'di sahaba radiyallahu anhu ma kauniha laysat fi mushaf Uthman radiyallahu anhu cewa ai wasu sahabbai da yawa sun kafa hujja da wasu qira'o'i wanda a rubuce ba sa rubuce a cikin alqur'anan da Uthman radiyallahu anhu ya rubuta amma suna cikin ƙur'anan sauran sahabban da suke da ƙur'anai a hannunsu kenan ba a yadda cewa wannan ƙira'o'in ƙur'ani bane, amma kuma ana aiki da su kama alal misali wasariqu wasariqatu faɗa'u aidiya ko wannan ita ce ƙira'a mutawatira sahiha kuma to aka koma cikin qur'anin abdullahi dan mas'ud abin da yake rubuce a wajen shine wasariqu wasariqatu faqta'u aymanahuma ba kuma ba aymanahuma ku yanke damun su kaga wannan kir'a'a ce da bata zo ta hanya mutawatira ba an same ta ne daga wani sahabi za a ce ba za eh, ba za a yi aiki da ita ba a cikin sallah ba za a karanta ta a cikin matsayin ƙur'ani ba ne amma abin da ta zo da shi na hukunci za a yi aiki da shi saboda daman kuma ake yankewa sai a ɗauki wannan a kamar tana fassara abin da ya zo ne a dunkule a ƙur'ani haka dan kamar misali azumin kafara na rantsuwa Allah maɗaukakin sarki yake cewa la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum walakin ma bima ƙattumul ayman Allah ce fa kafaratuhu it'amu asharati masakin har inda yake yace fa man lam yajid fa siyamu thalathati ayyam ko kafara ranzuwa wanda bai samu duk abubuwan da aka ambata ba Allah yace in bai samu ba to yayi azumin kwana uku Allah yace fa siyamu thalathati ayyam to wani zai iya zuwa ya tambaya wannan salasatu ayyam din ajira za a yi su ko a rarrabe kaga ba ba fada ba to wanka koma wata qira'a za ka samu kira'a ce ahad ma'ana ba mutawatira ba ce sahabbai duk ba su rawaito ta ba amma an samu wani daga cikin sahabbai ya rawaito abin da ya rawaito shine fasiyamu salasati ayyamin mutatabi'at to nan ba za ka yi karatu da ita a matsayin qur'ani ba ba za ka yi sallah da ita ban kai sallah da ita ma ba ta yi ba dan ba qur'ani ba tunda da qur'ani ne zai zo mutawatir to amma abin da ta zo da shi mutatabi'at din za a iya aiki da shi Kamar bayani ne na abin da ya zo salasatu ayyam a dunkule ba a ce a raba ba ko ya sai shi wannan kira'ar ta zo take bayyana cewa ai a jera za a yi su to kamar wannan ne ana iya kafa hujja da shi malam yace ma a kauni hadid da cewa irin waɗannan kira'o'in laysat fi mushafi Uthman radiyallahu anhu amma dai fa innaha sai dai cewa ita wannan kira'o'in tadammanat amalan wa ilman ta kunshi aiki da kuma ilimi wa hiya khabarun wahidun sahih kuma mutum ɗaya ne kila ya rawaito wannan kuma ya zama ya tabbata saboda haka kasancewar a ce wani hadisi dan ya zo a had ne ba za a yi aiki da shi ba to sai a ajiye wannan za a yi aiki da shi matukar sharaɗin shi ne ya inganta ko da mutum ɗaya ne ya rawaito hadisin a cikin sahabbai in dai ya inganta ba a samu tangarɗa a cikin hanyar ba ba a samu tangarda a cikin abin da hadisin ya kunsa na zance ba ko ma'ana ko aiki to inda ya inganta za a yi aiki da shi sawa'un mutum ɗaya ne ya rawaito ko mutane da yawa da haka khabar wahid hujja ne wanda ya ce fahtajju biha fi ithbatil amal sun tabbatar da wannan kira'o'in wajen tabbatar da wani aiki walam yuthbituha qur'ana ko da ba su zartar da shi cewa qur'ani bane amma ana aiki da abin da suka zo da shi kamar misali fadin Allah madaukakin sarki annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatu haka Allah ya ce wa azwajuhu ummahatu kirar abdullah dan Mas'an Abbas yace wa huwa abul lahu shi kuma uba ne <laughs> wannan kira'a ce ko da a ce baka tabbatar da ita alqur'ani ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tamkar uba yake ga al'ummarsa tunda an ce matayen shi iyayenmu ne to shi kuma ba shi ya ce wa huwa abul lahu to kaga wannan qira'a ce in ka zo ka karanta a cikin sallah da wannan sallah ka bata yi ba bal ka aikata laifi amma kuma in ka zo ka zartar a aikace a hukunce cewa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama al'umman nan tamkar kaman ƴaƴansa ne saboda iyayen shi ai matayen shi iyayen su ne to kaga in ka zartar da wannan za a iya cewa ka tabbatar da wani hukunci da wannan qira'a amma dai ba za ka ce ita qur'ani bane li'annaha min al-umuri al-ilmiya domin al'amari ne wanda yake na ilimi allati la tathbutu illa bi yakin? to wannan shine wato maganar wasu malamai suke cewa lallai hadisul ahad in hadisi ne mutum ɗaya ya rawaito ba za a yi aiki da shi ba saboda ba hujja bane to ma da yace wa dhahaba al-aktharuna min al mafi rinjaye daga cikin malamai sun tafi wa huwa qawlu ammatu salaf shine kuma zancen dokacin magabata na kwarai in an ce a salaf sun kunshi tun daga sahabban mazala sallallahu alaihi wasallam har zuwa wanda suke zamani uku bayan mazala sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗanda suka biyo bayan su suka bi irin tafarkin su su ake kira salaf ila anna hadhihi al-ahaditha hujjatun fi jami'i ma tadammanatu min alwa'i su kuma suka ce wannan hadisan fa hujja ne hujja ne za a yi aiki da shi da haka aka samu wani mutum zai zo iya ce ma to ai mas'alar da kake kawowa abin da kake kawo na hadisi hadisi ɗaya aka samu kuma mutum ɗaya ne ya rawaito don haka wannan abin bai shahara a cikin sahabbai ba sai ka ce amma hadisin ya inganta ko bai inganta ba sai ce ya inganta to sai ka yi aiki da shi hujja ne amma yanzu alal misali abin da yake faruwa kila ka je makabarta ka ga wasu suna cire takalmi ko wani yana ganin kamar wannan bakon abu ne sai ce ai zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sabai ba sa cire takalma ko ko kuma a ina aka samu hadisin za a ce kila wani mutum ɗaya ne aka rawaito hadisin ta hanyarsa sai ce to tunda haka ne ai ba za a tabbatar da wani hukunci da wannan hadisin ba tunda inda a ce abu ne shahararri da an samu ta hanyoyi da yawa ko to abin da yake nunawa cewa ko da a ce ta hanya ɗaya aka samu ko ta mutum ɗaya in dai ya inganta to za a yi aiki da shi to kaga anan akan samu sabani wasu ce a su sabon wannan hadisin ba za a aiki da shi ba ko a za a yi aiki da shi hujja abinda zai sake tabbatar mana da cewa hujja ne lokacin da aka zo ana hada alqur'ani zamanin abubakar radiyallahu anhu abinda aka ce duk wanda ya zo da aya ta alqur'ani akan cewa ya haddace qur'ani ne sai ya zo da shaidu biyu da za su shaida cewa lallai sun tabbatar cewa abin da ya zo da shi ƙur'ani ne to amma an samu wani sahabi shi kaɗai ya zo da aya kuma duk sahabai ba wanda ya zo da aya nan sai shi kaɗai kuma bai da shaidu kuma amma an karɓa a matsayin ƙur'ani to kaga in dai ya zama abu ahad ne ana iya aiki da shi in ya inganta ya zo da aya guda ɗaya ita ce ayoyi guda biyu ƙarshen suratul tauba laqad ja'akum rasulun min anfusikum har zuwa ƙarshe lokacin da ya zo da wannan ayar ana rubutawa Zaidu ibn Thabit shine mai rubuta Qur'ani mai kwafi ce ni fa ban samu wani yazo da wannan ayar ba sai kai kai kuma da ka da ita baka da shaida aka zo aka yi bincike aka aka ce to shi shikenan a shigar da ita amma akan wani dalili aka shigar da ita akwai dalili shi dai, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba ma wannan bawan Allah shaida yake cewa idan yazo yayi ba da shaida shi kadai yana da matsayin shaida biyu shaida shi a matsayin mutum biyu take to da wannan ne aka karba aka shigar da ita to kaga ahad ne shi kadai yazo da ita inda a ce magana ahad ba ta tabbata da ba za a yi aiki da abin nan ɗinsa ba to wannan wasu ‘yan uwa misali ahalus sunna sukan yi kuskure ce kai ni fa hadisin nan ban gan shi a bukhari da muslim ba za ka zo da shi a turmuzi ko a abu dawud ka ce kawai in yi aiki da shi amma sai ka tambaye shi hadisin ya inganta ko bai inganta ba in ya ce a inganta shi kenan sai a aiki da shi wannan shine maganganun magabata da ake yawan faɗa a al'a'immatul arba duka ya inganta daga gare su cewa idza sahha al-hadithu fa huwa mazhabi cewa idan hadisi ya inganta mazhabata kenan ku dauka ku aje zance na dukkan su an rawaito haka daga gare su to waɗannan malamai suka ce ai anna hadhihi al hujjatun fi jami'i ma tadammanatu min al-wa'id fa inna ashaba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam والتابعين بعدهم ما زالوا يثبتون بهذه الاحاديث الوعيد domin kuwa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai wanda suka zo bayan su basu gushe ba suna tabbatar da wannan hadisan kama yuthbituna biha amal suna tabbatar da aiki da wannan hadisi wa yusarrihuna kuma suna fitowa baro baro biluhukil wa'idin, ladifi, halin lil fa'il fil jumla wanda ya aikata aiki in dai abin ya zo a hadisi ko da hadisi ɗaya ne a zartar da wannan hukuncin ga wanda ya zo ya aikata wannan aiki din yace wa hadha muntashirun anhum fi ahadithihim wa fatawihim wannan abu ne wanda yake ya shahara daga gare su a cikin hadisansu su tuttuka su da kuma fatawoyin su yanzu kamar alal misali eh, waɗanda suka fi tafiya akan wannan mazhabar cewa hadisi ahad ba hujja bane sune hanafiya <clears throat> mutanen mazhabar abu hanifa wanda dai hadisi ya zo ahad ba ruwansu da abin nan ɗinsa akwai matsalar ƙasama an san ƙasama ko an san ƙasama ƙasama shine wato eh, idan aka samu mutane suna da sabani a tsakaninsu in suna da sabani a tsakaninsu sai a samu misali yan ɗaya ɓangaren a samu gawar wani mutum na ɗaya ɓangaren a cikin waɗancan wanda suke sabani da su kaga me za a ce su suka kashe shi yanzu kamar misali ka ce kila nan unguwar rogo ana da sa'insa tsakaninsu da 'yan unguwar ku ba sai aka samu gawar dan unguwaro ba a unguwaro kuwa kwa za a ce a kashe shi amma akwai shaida ba shaida to sai a zo a yi kasama kasama shine su mutanen da ake tuma su amma sharaɗinta dama sai ya zama akwai eh, saɓani a tsakaninsu sharaɗinta shine in an samu saɓani sai a je a zo da su su mutanen nan su zo su yi rantsuwa cewa ba su suka kashe shi ba amma sai sun yi rantsuwa guda hamsin kuma ba wai za a je bakin tasha ba ne tasha su ko abin nan wajen 'yan tsara su kan sa ɗebo sa ce su za a yi rantsuwa a'a manya-manyan za a je a ɗebo wanda suka san ya kamata suka san <laughs> abin da ya zama za su zo su yi rantsuwa su hamsin cewa lallai ba su suka kashe shi idan suka yi wannan rantsuwar to sun kubutar da kansu wannan kasama ce to hanafiya suka ce gaskiya wannan an yi aiki da shi bai yi ba <laughs> saboda ya za a yi a ce za a yi aiki da kasama alhalin kuma ga abu an gani ga dukkan alamu suna nuna eh shari'a ce ya faru zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wa wasu yan uwa suka fita wani abokanai guda biyu suka je duba gonarsu a yankin Yahudawa ɗayan yana zagewa kawai sai ga an kashe abokin tafiyarsa sai ya je gaya mai yan uwansa su kuma suka ce tun da aka same shi a nan Yahuda ne suka kashe shi aka gaya manzala sallallahu alaihi wasallama suka zo har suka ce lallai fa mutanen nan suka kashe shi manzala ya ce ku kawo shaida suka ce ba mu da shaida shaida kawai a cikin unguwarsu muka gan shi ya ce to wannan ba shaida ba ne ɗan ba ku kawo shaida ba sai dai muku haddi a ma'ana ba ku da komai ba ku da kisasi sai dai in su za su zo su yi rantsuwa su kuma su kubutar da kansu haka suka zo yahudawan nan suka yi rantsuwa suna gama rantsuwa mutanen nan su biyu suka ce to ai ya manzo Allah yahuda ba sa tsoron Allah za su yi rantsuwa akan kan ya ce sun dai rantsuwa sun kufutar da kansu tunda ba ku da shaida to kaga wannan hukunci ne wanda shari'a ta zo da shi haka ta zo da shi haka ta zo da shi to amma sai suka ce wannan hukuncin ya saba ka'ida ta eh, ta zargi gane ko a ka'ida shine idan mutum ya zo ya ce yana tuhumar wane ya yi kisa gane ko wannan nan misali in ya yi rantsuwa ɗin ma'ana kisar ya zama ta sauka a kan shi sai dai in wannan ya karyata ma'ana su tun da an ce su kawo shaida ba su da shaida ya kamata a ce su ne za su yi rantsuwa ba waɗancan ba ya ce waɗancan rantsuwar ta koma kansu yanzu wancan su su kawo rantsuwar tun da babu shaida a ciki to wasu malamai suka tafi akan cewa ai wannan ya saba yayi waye ba za a yi aiki da shi ba saboda hadisi ne ahad ma'ana ba hadisi bane wanda ya shahara amma haka manzo Allah ya kunci da su kuma ya ɗebi diyya daga cikin kuɗin sadaka ya ce ya biya diyyar wannan mutumin ya ba da raguma ɗari ya ce su yahudawa su tafi inda sun yi rantsuwa wanda ya rantsa to ba inda za ka yi da shi ke ba sa tsoron Allah ya ce sun da yi rantsuwa sun da sai rantsa da abin da suka yarda da shi za su ce sun rantsa da littafin da Allah ya saukar Musa akwai rantsuwar da ta wuce haka da bai hude zai ko ka zo in kirista ne ka same shi ya ce masa ya rantse ya ce ya rantse da wanda ya aiko da annabi isa to akwai wani abin da za ka mishi bayan nan ba wata rantsuwar da dan shi dai ba zai rantse da abin da kake rantsuwa da shi ba saboda haka hadisi ne a haka amma suka ce ba za a aiki da shi ba Al almuhim mafi rinjaye ra'ayi shine in dai hadisin ya inganta ya tabbata ya zo da wannan hukuncin to za a yi aiki da shi ba maganan cewa hadisi ne ba mutawatir ba kuma akwai misalai da yawa a cikin matsala ta shari'a abin da ya shafi sallah azumi da sauransu akan irin waɗannan masa'in ne wani zai iya zuwa ya ce ma ai ba duk sahabbai suka san hadisin ba sai a ga sahabi ɗaya ne kila ya aikata haka ne to in dai har ya aikata kuma ya inganta ya zama hujja ko kuma in hukunci ne ya zartar da wannan hukuncin ya tabbata to ya zama hujja kada yace wa zalika dalilin da yasa kuwa za a yi aiki da shi haka din li annal wa'ida domin shi tabbatar ma da mutum wani hukunci min jumlatil ahkam shar'iyya shi ma yana cikin wato eh, hukunce hukunce na shari'a allati thabatat bil adillati adh-dhahirati taratan wanda ta tabbata da dalilai waɗanda suke na fili a wani lokacin misali aya ta fito ɓarɓar ta nuna wa bil adillatil qat'iyya ukhra wani lokacin hadisi kuma eh, dalili wanda yake mai ƙarfi fa innahu laysa al matlubu al yaqinu tammu bil wa'id ba ana nufin sai an samu cikan yaqini ba yanzu ko hukunce hukuncen shari'a idan alkali ya hukunci kuna ganin 100 bisa 100 hukuncin shi daidai ne akan me yake gini yana gini ne akan mafi rinjaye haba yana ginin cewa ɗari bisa ɗari in yayi hukunci hukuncin shi daidai bane a zai yi gini ne a ala galabati zan in gane ko ka iya cewa kila abin da ya hukunci da shi kashi 80 cikin 100 gaskiya ne to sai a zartar da wannan hukunci amma ba 100 bisa 100 ba ba wanda zai wani hukunci 100 bisa 100 shi yasa ta hukunce hukuncen shari'a ana ginin su ne alal aglabiya akan abin da ya fi rinjaye ake hukunci yanzu kama alal misali mutum da yake musulmi sai aka zo aka ce ai wane ya rasu ana zargin cewa musulmi ba musulmi ba sai mutane mafi yawancin mutane sai ya mun ga yana sallah haka ba magana cewa ba mai bane sai ku yi gini ala abin da yafi rinjaye a tunanin ku cewa musulmi ne amma misali aka zo ana tunanin cewa musulmi ne ba musulmi ba ba wanda ya fito ya ce yana ganin shi yana sallah ko yana wani abu ne na aikin musulunci to kaga anan za a iya ginin cewa mafi rinjaye cewa ana zaton ba musulmi bane ko yanzu ga misali aka je aka yi hatsari kamar yadda ake hatsari mota ta kone da mutane a ciki in an zo za a musu hukunci za a yi sallar jana'iza an san waye musulmi waye ba musulmi ba a ciki amma wani hukunci za a musu yanzu ya za ku yi ku tabbatar da musulmi daga cikinsu da wanda ba musulmi ba sai dai kawai a yi gini gada galabatin zan misali in motar daga kano ta taso za ta tafi sakkwato an san mafi yawancin mutanen da suke wannan tsakanin musulmi ne sai a musu hukuncin cewa musulmi ne amma ta taso daga boko misali za ta tafi fatakot to haka me za a ce a ce anya za a samu musulmi a motar nan kuwa ko kaga zai wahala a ce za a samu musulmi a wannan motar haka ko to sai a gini a galabatin zan abin da ya fi rinjaye kan shi ake hukunci kama alal misali ne mutum ya zo ya samu ruwa ka zo za ka yi alwala kana tafiya sallah ta riske ka a hanya ka rasa ruwa kada cikin tafiya sai ka ga wani ruwa a cikin wata ƙwarya me za ka yi da shi yanzu za ka yi alwala ka yi sallah da shi za ka yi gini ne a lagala zan mafi rinjayen tunanin ka cewa ruwa ne mai kyau ka yi alwala da shi ba za ka fara tunanin cewa ruwan na bokaye ba ne ko na masu tsafi ba ne ko abinda za ka yi kawai gini wani ne ya ɗebo ruwan ya ajiye don haka ruwa ne mai kyau ka kalle shi launin shi bai canja ba ka shin shi na ka ji komai daidai to sai ka yi alwada ka kai sallah amma fa kai ma ka san cewa ba ɗari bisa ɗari kana ganin ruwan nan mai kyau ba ne akwai ɗan kokonto saboda haka yake cewa ba wai abin da ake nema shine a samu cikan a akan wa'id ɗin ba a'a abin nema shine balil matlub al-i'tiqadu alladhi yadkhulu fil yaqin abin da yake shiga cikin yaqini din awi zannul ghali zato mafi rinjaye ana hukunci ne da zato mafi rinjaye a shari'a kama anna hadha huwa al-matlub fi al duk wani hukunci na aiki ana gini ne akan zato mafi rinjaye yanzu kama alal misali idan muka idar da sallar ba mu da garanti cewa ɗari bisa ɗari sallar na mun yi ta complete amma dai za mu yi gini ne ala zanni na cewa na sahiha amma ba ɗari bisa ɗari ba don duka ma zo an bincika aka samu wanda ya ɗan yi tunani a wannan ya fita a nan wannan bai cika ruku ba bai cika abin nan ba ne za a bincika za a samu wani ɗan ɓangare da bai cika ba saboda haka amma za ka yi gini ne a kan galabatun zan wannan shi ne hukunce-hukuncen shari'a ko hukuncin shari'a alƙali yana hukunci ne akan abin da yake ganin ya fi masa rinjaye a tunaninsa da haka hatta wa'id ɗin ma abin da ya fi rinjaye ake hukunci a kansa yace wala farqa babu sabani baina i'tiqadil insan tsakanin mutun ya kudirce annallaha harama hada ya kudirce cewa Allah ya haramta abu kaza wa tawa'ada fa'ilahu bil uqubatil mujmala kuma Allah ya yi tanadin uquba dunkulalliya ga wanda ya aikata wannan aikin wa atiqaduhu da kuma kudircewan shi annallaha haramahu cewa Allah ya haramta abin auta wa'ada. alaihi bi uqubatin muayyana ko kuma yayi wata uquba ta musamman ba wai uquba general ba haisu anna kullu minhuma ikhbarun anillahi ta'ala daga ce Allah ya ya haramta kaza kuma yayi tanadin azaba baka ce ga yanayin azabar ba ko ka Allah ya haramta kaza kuma ga yanayin azabar da yayi tanadi ga wanda yayi kaza din dukkan su abu ne duka bayani ne daga Allah madaukakin sarki ce fa kama jazal ikhbaru anhu bil awwal bi mutlaqid dalil kamar yadda ka samu dalili da ya nuna cewa Allah yayi tanadin ukuba bai bayyana ukubar ba in gane ko kamar misali kamar yadda Allah madaukakin sarki zai cewa ah, falahu azabun azim wanda ya aikata haka falahu azabun azim an san ya girma azabe yake to sai ka zo ka tabbatar sai kuma ka zo ka ce eh, misali Allah madaukakin sarki ya ce allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu shaytanu min almas wannan ukuba shi kenan Allah ya ayyana ukubar kaga ba kama azabun azim bane azabun azim a dunkule take wannan kuma yatakhabbathu shaytanu min almas an fayyace an ga ma ya ukubar take yace to babu bambanci dan ka tabbatar da wancan ko ka da wannan duka daga Allah ne saboda haka yana iya zuwa ya tabbata haka da haka kamar yadda ya ba ya halatta ka ba da labari da na farkon saboda dalili haka nan ya halatta ka ba da labari na biyun an gane ko wannan har yanzu ana magana akan wa'idi ne abin da yasa ake ta magana akan wa'id din nan yana da hatsari sosai mas'ala ta wa'idi wa'id din nan mu fahimce shi shine kazartar ma da wani wanda ya aikata wani aiki ukubar da Allah ya ce ya masa tanadin sa in ya aikata aikin kai ka zartar da wannan hukumar kamar misali ya yi aiki irin na kafirai ka ce ya zama kafirin a yanzu za ka iya samun ila cikin al'ummar musulmi wani zai daga aiki irin na kafirai yanzu kamar misali mutumin da zai so ya dinga sukan shari'a za ka samu musulmi yana sukan shari'a yana da awar musulunci amma za ka ga yana cewa ai shari'a a nan wajen ta yi kaushi ko wani ya zama kafiri za mu zartar mashi da kafirci ko ba za mu zartar ba to in ka samu wanda bai san waɗannan ƙa'idojin ba zai iya dankara masa kalmar kafirci ya yi wani kafiri in ka tambaye shi dalili ya ce kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum la ta'tadiru qad kafartum ce Allah ya ce qad kafartum tunda istihza'i ne billahi wa ayati wa rasuli abinda munafikai suka yi ko kuma ka zo ka kalli mutum ya aikata wani aiki misali ka ce a ah, wani ai ya zama munafiki kuma kana nufin munafurci irin na zamanin annabi za a iya zartar da mutum wannan hukuncin yanzu me yasa ba za a iya zartar mishi ba saboda wahayi baya sauka a kan zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar mishi da wahayi ya bayyana mishi su waye munafiki ko Allah madaukakin sarki yace za mu sanar da kai su waye. kuma za ka san su wala ta'arifan nan ko walau na sha'u la arainakahum fala arabtahum bi simahum wala ta'arifan nan fi lahnil qawl Allah ya bayyana mushi misalolin su to yanzu waye za ka dauki wa daura ka kace shi ma irin Abdullahi ibn Ubay ne amma ana daura ma mutane ai ma'ana wani lokacin za ka ga abu na duniya ko sabani na siyasa in ya shiga sai a ce ai wani munafiki ne wani irin munafurci ake nufi ma'ana ko a tunaninku al'umma ne haka yana faruwa cewa ce ai wannan munafiki ne musamman in abin siyasa ne wannan fassarar wannan munafircin wannan munafircin mutane suke nufi da shi irin na asali ko ko ba na asali ba to in kuwa munafirci ne na asali zaka tabbatar ma da mutum kana buƙatar ka samu dalilai masu ƙarfi ko dan sai ka sa abin da ke cikin zuciyar shi dan munafirci na asali shine Allah yake cewa qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasul wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to kai ka shaida cewa shi ya boye kafirci yana bayyana musulunci a baki waye zaka kalle shi a cikin cikin masallaci al'ummar musulmi ka ganshi ka ce wa da munafiki ne irin na asali ba wanda zaka iya tabbatar mishi da wannan ka ce wani na tabbatar mishi cewa munafiki ne na asali ba wani wanda ya sai tabbatar da wani wannan sai Allah ya yasa Allah ya bar makan shi hukunci kuma ya ce ma bai ce ma a yake su ba saboda haka wannan wa'id don haka abin da yake biyowa baya shine in dai har kace shi munafiki ne to zaka iya cewa shi dan wuta ne da haka innal munafiqina fi darkin asfali minan nar to an ka tabbatar mishi da wannan kaga zaka tabbatar mishi da cewa mene shi dan wuta ne yaka ce ai wani dan wuta ne to shin za ka iya tabbatar mishi da cewa shi dan wutan ne ba za a tabbatar ba in gane ko to wa'id ɗin yana da hatsari sosai wasu mutane sun zarmi a ciki wasu sukan ɗauki ayoyin wa'id ɗin su ɗaura ma muminai sai su kafirtar da muminai amma yadda wasu suka yi ta kuskure a baya Allah ya sa su gane kuma su gyara kai da kake sallar na ganin kai kafiri saboda kana zaune a ƙarƙashin ƙasar kafirci don haka yin hakan kafirci don haka jininka ya halatta kai maka zama kafiri bal yaƙinka da za a yi ya fi yaƙin kafiri da bai furta kalmar shahada saboda shi za a ce asali bai furta kalmar shahada ba da haka ne aka yi ta zubar da jinin mutane ko to kaga dole shi yasa ma yake tsaya ake bayani mai tsayi akan mas'ala ta wa'ikin nan mas'ala ce mai girma gaskiya khawarij ita suka yi amfani da ita suka yi ta kafirtar da sahabbai mutum ya fito ya kalli sahabin annabi ya ce kafiri ne eh da ita suka kashe ali radiyallahu wanda ya kashe ali yake cewa shi bai ga abin da zai yi na kusanci da Allah da ya wuce kashe ali ba radiyallahu anhu wanda ya kashe Uthman wanda ya mishi suka na ƙarshe da ya soke shi yake cewa na mishi suka har guda bakwai guda shida wani abu ne da yake zuciyata na mishi dan ita guda ɗaya kuma dan Allah ne <laughs> to kaga wannan sun dauki wasu ayoyi na wa'idi ne suka daura ma musulmi sai zama suna halatta jini da su shi yasa ake cewa lokacin kaga an fito an samu wasu yan masu irin wannan tsatsauran ra'ayi din sai a ce suna da burbushi irin na khawarij ko wani ka gaya masa ba zai gane me ake nufi ba sai ya dauka ai khawarij wasu irin mutane ne sun yi da an wuce a aqidar tana nan kuma wasu sukan tafi akan ta wasu min haisu la yashurun wasu suna yi ba tare da sun sani ba wasu kuma sun sani din haka suka kudace in gane ko sai dai roƙon Allah ya tsare mu ya ba mu fahimta ta daidai za mu dakata a nan mali ya kawo tambaya a nan ya ce ballau ƙala ƙa'ilun al'amalu biha fil wa'idi aukad kana sahihan za mu tashi akan wannan insha Allah masala da wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk